الحمد لله رب العالمين ولا أدوان إلا على الظالمين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته um, cikin abubuwan da muke tattaunawa a kan su satin da ya gabata mm. auren annabi sallallahu alaihi wasallam da rana aisha mm. riwaya ta zo ya aure ta shekara ba ni sunan shi shekara shida mm. ta tare a gidansa shekara tara wannan yana nuna irin yadda Allah tabaraka ta'ala ta nadan masa ita tun tana karama mm. gaba ɗaya kenan tarbiyyar na nan sha gaba ɗaya za a iya cewa hannun annabi take wannan ya nuna fasaharta da basirarta da ainihin wato ilimin da ubangiji ya bata ta amfani ne da shi daga wurin annabi sallallahu alaihi wasallam dakta kafin ka dora dangane da auren nan da kai mana bayani gashi masu sauraro har mutum biyu sun shigo ɗaya ya auri mace tana da shekara sha ɗaya sun shekara shida kuma lafiya ya ce ma ya mafi ga kuma wani ya auri mata ta yi aure shekara ashirin da bakwai tun tana yan karama da ya'ya takwas me za ka iya cewa dangane da waɗanda suke kyamar kamar auren wuri ga wasu kuma suna ganin sun yi sun ga fa'idarsa gaskiya ne a wannan yana da muhimmanci mu fahimta duk abin da shari'a ta halatta shi har annabi ya yi shi hmm. to wani abu akwai alkhairi a ciki kuma akwai albarka a ciki mu dai a shari'ar musulunci ba za mu gushe ba muna faɗa halal ne halal ne halal ne mm. duk wanda yake da ya yake ga zai aurar da ita ƙasa da shekara sha takwas bai saba wa Allah ba in yi haka bai bai kuskure ba mm. ha kuma mutum yana da ra'ayin ya barta sama da shekara sha takwas ɗin ko sha takwas ko ashirin ko ashirin da wani abu yadda dai zamanta bai zai zama fitina ba watakila yana da wani uzuri da yake da shi ko na rashin wadata ko kuma na rashin manemi ko kuma na makaranta da za ta yi hmm. ko kuma yana da wata manufa a kanta da sauransu wannan ba laifi ba ne amma kuma bai kamata har a ce za a yaƙi mutum don ya aurar da yarsa ƙasa da shekara sha takwas ba tun daga nana aisha ta aure annabi shekara shida ya tare da ita shekara goma a shekara tara kuma wani abin da zai nuna maka wato kawai shakiyanci ne tsari ne na duniya da aka zo da shi ana da wata manufa ne akan wannan abu mm. duk kamfen ɗin da ake ta yi na kar a ƙaurar kar a aurar da ban sunan shi yara ƙasar shekara sha takwas mm. ai ra'ayi ne na turawa ai aka ɗauko aka liƙa mana shi a nan kuma suna da manufa ne akan haka mm. amma kuma su ma suna manta tarihinsu yanzu cikin sarakunan ingila sarakunan ingila cikin sarakunan ingila suka gabata shekaru ɗaruruka da suka gabata akwai sarkin da aka samu ya aure yarinya tana da shekara uku shekara uku shekara uku wallahi a cikin sarakunan na ingila kaga dai arewar dai kafircin kenan kenan kaga suna yi hmm. sun san kuma a manufarsa da amfaninsa da sauransu sannan kuma abu na biyu shine manufar ita ce yanzu duniya al'amura sun canja hmm. su turawan nan suna da suna da tsarin da suka bada duk kasashen nan na duniya ko kasashen nan na afirka kowace ƙasa akwai iya adadin mutanen da ake so ta samu ta rayu da su hmm. yawwa wannan wani new world order ne ake cewa na sabon tsari ne na duniya na ƙoƙarin ƙayyade wato adadin mutane da za su rayu a bayan ƙasa don haka suna hana yin aure da wuri ne saboda rashin tara kar a ta tara zuri'a Aita ta haihuwa aita ta haihuwa a matsayi mace a bari sai ta yi shekaru can ta girma da yawa ta yadda wato shekarunta ya kai wani yanayin da ba za ta yi haihuwa da yawa ba ko ta mutu ko kuma a samu matsaloli ko auren ya mutu ko a samu dai larurori amma idan aka auri mace tun tana yarinya kaga za ta ta haihuwa ta ta haihuwa ta ta haihuwa ta ta haihuwa sai ta tara yaya to wannan manufa ce daga cikin manufofinsu kada a bari wato duniya ta ƙaru da yawa ko kuma mutanenmu na afirka ƙaru da yawa musamman mu musulmi mu muke da wannan aƙidar fahimtar cewa sai mun je mun yi aure da wuri da sauransu to suna da ka'idoji suka ba wa kowace ƙasa suna da doka da suka ba wa kowace ƙasa kuma mu najeriya ka'idar da aka dora mu akai mun karya ta ma mun ma wuce adadin da haka eh, ma'ana adadin da suke so duniya take so yan najeriya su zama mm. su masu juya duniyar ai ita juniyar wasu suke juya ta ai wasu suke juya ta yawa kowa san su ko ba a san su ba dai suna nan dai kuma da rubutoci da rubuce-rubucen su da ka'idojin su da suke ba dukkan gwamnatoci kuma dole a bi da haka za su bi duk hanyoyin da za su bi su ta rarrage mutane tsarori wani lokacin a biyo shi ta tsarin harkar asibiti wani lokacin a biyo shi ta harkar fadace-fadace a bunka fitina a cikin al'umma a ta kashe mutane a ta rage yawansu sai ka ka ga ana ba na sunan shi ana ta ba na sunan shi ana ta ana ana ana ta kashe mutane amma ba ba su damu ba ba su kawo tallafi ba saboda ai ana so a ta kashe mutane don mutane su ragu hmm. suna da hanyoyi sun fi barkate da za su rage yawan mutane amma mutane eh, ba lalle su iya su iya ganewa ba yanzu zaka ga akwai wasu abubuwan da ba su kai sun kawo ba an damu mutane ana ta ba na sunan shi ana ta cewa ku yi kaza ku yi kaza ku yi kaza ku kaza amma amma sai ka ga ba na sunan shi sai ka ga wani abu kuma ba a yi yanzu misali akwai za ka ga maganin da ana ba da shi kyauta ma ake bayarwa Yauta za a ce a karba ka bayyana misalin maganin family planning maganin tsara iyali rage yawan iyali kaga kyauta ake akwai inda asibitocin da kyauta ake wa da allurarsu amma da mutum zai je da wani mugun ciwo ya dame shi bara kuma ba shi magani kyauta ba sai ya biya to me yasa me yasa wancan sai ke bayar da shi kyauta ai akwai abin da ya fi shi haɗari akwai abin da yake ya fi shi muhimmanci shi ba a bayar ba ciwon hawan jini yana ta kashe mutane me ba a bada maganin hawan jini kyauta ba ciwon suga yana ta kashe mutane me ba su bada maganin ciwon suga a kyauta ba ciwon zuciya yana ta kashe mutane me yasa ba su bada shi kyauta ba amma kaga wannan tunda akwai abin da suka shuka a ciki sai ake bada shi kyauta amma dakta ba ka ganin maganin da ya fi sauƙi suke ɗauka saboda abu ne mai wahala ko wani abu hakan nan ya suke ba da wani ba da sauƙi manufa ne tsari ne policy ne na duniya mala tsari ne yawa to wannan daga cikin yaɗa tunanin kada a auren yara da wuri akwai wannan tunanin ko masu tallata sun sani ko ba sani ba kar mutum ya ɓata ransa wannan wani abu ne na ilimi nake bayani a kansa ba jahilci ba ne ba dan ba mamaki mutum ya ɗauki kwangilar yaɗa ta faɗa ana cin mutuncin mata a asibitoci ana musu kamfen kasi da saura da yayan su kasar shekara sha takwas ko makamancin wannan wata ma za ta zo tana bata ma san su a take wa aiki ba amma magana ta adalci in a addini ne ya halatta ya halatta ba haram ba ne sai dai abin da muke cewa yana da kyau a rinka lura da yanayi hankalin yarinya kwarin mm. yarinya mm. za ta iya ɗaukan namiji ba za ta iya sa ba yanzu in ta ɗauki ciki a wannan shekarun za ta iya jure walhalin cikin hmm. ba za ta iya ba tunaninta sannan abin da ya shafar ka karatunta da za ta yi ko na addini ko na zamani wala shekarunta lokaci ne da kamata ta yi karatun ba wai ta hmm. shagaltu da hidindimu na gida ba hmm. to shi ma nan ba za mu manta da shi ba yana da muhimmanci yanzu kamar kaga wani mutum ya zo wani ya zo yana neman yarsa budurwa ce ta gama sakandare sun komai sun ta soyayya su sai zo ya ce masa to yana so za a aure sai shi kuma ya ce a ba yanzu zai aure da ita ba sai ta yi makarantar lafiya mm. sai ta yi school of nursing mm. shi kenan school of nursing shekara nawa za ta yi shekara uku za yi sai ta gama kuma tas insha Allah sai a aure mm. ko kuma shekarar karshe suna dab da gamawa a aure sai yaro ya kama fushi ya kama fada cewa aikin banza yarinya ta samu masoyi ana ta musu abubuwa mutane suna da muguwar aƙida ya ke aurar da yarsa gashi ta samu manemi wayewa da sauransu sai aka yi min tambaya na ce a ai ai mutum da ka zo gidansa kake neman yarsa hmm. ai yarsa ce baka mallake ta ba tukun kafin ka kafa mai doka hmm. yawwa nema kake abinda ka je nema sai abin da aka yi maka hmm. kuma kowa yana da ra'ayi akan gidan shi kuma kowa yana da tsari akan gidansa da bai saba ba yanzu wataƙila shi yana da ciwon damuwa da yake da shi dangane da al'ummar musulmi mata yadda suke tozarta a asibitoci maza suna duba su sai ya ga yarsa nan tana da basira tana da ƙwaƙwalwa tana gane karatu ya shi zai ba da gudunmawa ya sa yarsa ta yi karatu alƙalai ta zo ta yi aiki asibiti taimaki mutane mm. sai ga wannan ra'ayinsa ne kuma ya ba zai iya aurar da ita kafin ta yi wannan karatu ba don ba mamaki mijin ya hana ta mm. ba mamaki hidindimin gida wahalalin gida su hana ta mm. sai ce gaskiya sai ya rike ta sai ta wannan shekarun ta gama sannan kuma ta zo ta taimaka wa mutane kaji mm. yana da kyakkyawan manufa dan me zai zo a ce dole sai ya aurar da ita a wannan shekarun alhali yana da manufa tun da yarsa ce kuma ba saba wa Allah yayi ba ba saba shari'a yayi ba kuma za ta iya wannan karatu kuma za ta ba da gudunmawa al'umma mu je mu bar matan mu maza suna ta duba suna buɗe su ga 'ya'yan mu nan da za su iya yin karatun likitancin nan mun hana su yi karatun nan mun je mun ninki ne su mun anje su wannan ba daidai bane da shi za a kawo gyara amma dakta ba ka ga auren ba zai hana ta karatun ba saboda ga na Aisha yanzu ga satin da ya wuce kai bayani ita ce ta kowace mace fahimta kuma tana gidan aure ta yi wannan ilimi sosai ma akwai waɗanda iyayen da suna ƴaƴan nasu suna auren suna karatu da yawa muna da ɗalibai suna auren su kuma suna karatu muna kuma ba da shawara ai haka a auren a yi karatun amma ya danganta ga mijin da mm. zai auri matar akwai mm. mahayinta wani za ka zo ka yi alkawari da shi ka aura masa yarka tana da karancin shekaru ya barta ta yi karatun da kake so ta yi saboda kana da wasu manufa wata manufa ta haka akan yarka ce mm. tunda dan ka aura mutum mace ai bata fita daga matsayin yarka ba to amma sai ya yaudare ka sai ya hana ta karatun ko ya dora mata wasu abubuwan da ba za ta yi karatun ba ko kuma ya sa ta fadi a jaraba a dole ko ya ki biyan kuɗin makaranta ko ya ki ɗaukan nauyi to wannan kuma duk mijin da duk uban da ya fahimci za a iya ci masa amana akan wannan to kaga zai iya barin yarsa ta iya adadin shekarun da yake ganin musamman wannan karatu na lafiya nake magana a kan shi hmm. don wannan shine larura gaskiya muna da tsananin bukatar sa wallahi to kaga wannan bai kamata mutum ya sakaci da shi ba akwai kuma waɗanda suke suna bari to abin da ya fi idan da yarinya za ta yi auren kuma ta yi karatun mijin ya taimake ta to wannan nuru na lanur. Hmm. wannan shi ya fi da haka mu kula da wannan mu rinka gane matsalolin da suke damun mu ko mu rinka tunanin ya za mu magance su ana aisha tana da falala mai tarin yawa wadda a kansa muka tsaya satin da ya gabata na farko dai ita ce matar da annabi ya fi so a cikin matansa baki daya amru bin al'as Allah ya yarda da shi ya ce annabi sallallahu alaihi sallama ya aika shi a wani yaƙi da ake cewa zatu a jeshi zati salasil sai ya zo ya samu manzon Allah sai ya ce ayyun nasi ya habbu ilayki ya rasulullah wa ya fi wa kafi fi so a duniya ya manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam mm. sai annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam yake cewa Aisha sai shi saki tambayin sai ya ce to a cikin maza fa sai ya ce abuha babanta wani hadisi imam bukhari ne ya rawaito shi kaga ta samu matsayi ta samu ɗaukaka da annabi ya fi a akan kowa kuma mun yi bayani satin da ya gabata me yasa nana na Aisha ta samu wannan falala da ƙaunar da manzon Allah yake mata haka babbar ƙauna haka shine hidima da biyayya ga miji da da'a ga miji da bin dokoki da ƙa'idoji na aure tana wannan tana kula da shi shi yasa idan mu suna so mazajen su so su to su yi musu hidima su kula da rayuwarsu kuma su yi abin da ya kamata yanzu wata mata ta bugo waya ta ce cikin darasin da ta dauka soyayya dama su mata gaba ɗaya rayuwarsu ai ta ƙare ne a harkar soyayya soyayya soyayya shine duk abin da yake gaban su su dai a so su a so su amma kuma mata ba su fiye tunanin me zan yi miji na ya so ni ba eh. dan kin ce a soki a soki ke kina son a soki ko kuma mijinki baya son ki ai ya nuna baya son ki baya nuna miki soyayya to wataƙila kuma baki tunanin me kike aikata masa ba da zai hana ya rinka nuna miki soyayya da haka na Aisha ta samu soyayya ne irin wannan kauna a wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda kulawa tana kula da shi kuma ta kaunace shi dan Allah ta aure shi dan Allah mu kuma matan mu yanzu yawanci auren ana yi ne ma ba dan Allah ake yi ba yawwa ba dan Allah ake yin auren ba ana yi ne dan me kake da shi ko me ka bayar a zama ta ka ta fara maka dariya da suke maka fuska da buɗe haƙori idan wata ya kai ashirin da biyar sai ta kama yi maka dariya amma da zarar wata yana tsakiya ba a samu albashi ba irin yanzu kenan da ake ciki to zaka ga wulakanci zaka ga bacin rai so wannan yana cikin abubuwan da suke rage darajar mata a wajen mazajen su sannan mun karanta cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya gaya wa na aisha wata rana cewa cewa ga jibrilu nan haza jibrilu ga mala'ika jibrilu nan ya zo a yana yana yana gaishe ki na Aisha wata ran mm. mala'ika Jibril yazo yana gaida na Aisha na Aisha ta ce wa alaihi salam wa rahmatullahi wa barakatuhu sai ta ce annabi tara mala ara kana ganin abin da ni bana gani mm. tana nufin manzo Allah sallallahu Allah ya girmama shi yana ganin abin da sauran mutane ba sa gani wato shine mala'iku kenan mm. to idan har na Aisha darajarta da matsayinta ya kai ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya shaida mata mala'ika yana gaishe ta ai kaga Allah ya so ta ya ɗaukake fa hmm. mutumin da mala'ika zai zo yana gaishe shi to wannan ai abu ne wato na a a duniya ya mata murna sannan kuma mun sani kafin ya aure ta Allah ne ya nuna masa ita aka turo mala'ikan nan dai aka nuna wa manzon Allah sallallahu kwana uku yace ja'ani bikil malaku fi sariqatin min hariri mala'ika ne yazo zo da ke a cikin alhariri ya ainihin wato nuna min ke ya ce hazihi mar'atuk wannan ita ce matarka ya ce ya buɗe fuskake na ganki fa'iza an tahiya ke ne shi ne sai annabin ya ce in ya ku haza min indillahi yamdahi in dai wannan daga Allah ne to insha Allah Allah zai wato zai zartar da shi wannan falala ce da matsayi na Nana Aisha ita kan ma Allah ne to aka nuna annabi matsaya wato ita kafin ya aure ta kamar yanzu mutum ne Allah ya taimake shi wa da kila ya ta mafarkin wata mata ita mafarki ita mafarki <laughs> ta nuna masa ita ya ya kauce a nuna mai ya kauce to kaga wannan yana nuna akwai alkhairi ne eh akwai alkhairi to kuma ba ga gasa ta iyalansa to ba mamaki in ma ya sa taron haya Allah ya ta nuna masa ita wataƙila dai akwai alheri ya je buga istikhara kawai ya je aure ta abu na gaba an saukar mata da wahayi hmm. an saukarwa da annabi wahayi yana cikin zanin na na aisha wannan sanannen abu ne ana fada unzila wahyu ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi lihafi aisha duna ha min ummatil mu'minin ita ce mata kwaya daya annabi yana cikin zaninta suna tare a cikin zaninta Allah ya saukan masa da wahayi saboda tsabar yadda da Allah ya yi da ita da kuma ainihin wato matsayin da take da shi a wurin annabi sallallahu alaihi wata rana annabi sallallahu alaihi yake faɗa wa ummu salama ummu salama matarsa ce ya ce ya ummu salama la tu'zini fi aisha fa innahu wallahi ma nazala alayya alwahyu fi lihaf imra'atin min kunna ghayraha ki daina cutar da ni akan lamarin na aisha hadisin sayar bukhari ya ce hmm. wallahi ba matar da allah ya sauka min da wahayi ina cikin mayafinta in ba aisha ba da haka a daina cutar da ni akan lamarin aisha hmm. annabi ya faɗi wannan ne saboda matsaloli na gida na iyali wadda mu mazaje masu aure ya kamata mu rinka karanta tarihin yadda mata suke don mu zauna lafiya tare da ainihin mata. Hmm. a gidan annabi sallallahu alaihi wasallam yana da mata goma sha ya rayu tare da su ya rayu da guda tara a lokaci guda sallallahu alaihi wasallam to Allah da ikonsa ita na na Aisha Allah ya bata wani farin jini har a wajen gida sahabbai sun kasance suna suna aiko da kyauta tunda shi annabi baya cin sadaka kyauta mm, mm. sai su ta yaushe na Aisha take girki sai su aiko ranar kamar wani yanzu yana so zai maka isani ko zai yayan ka isani sai duba ce a yaushe kake dakin wance eh. Eh, ba zan faɗi wacce ce ba zan saboda kar a samu matsala inda in kuma kwaya ɗaya ce kaga shikenan baka da damuwa yawwa eh. to amma sai su zaɓi ranar da Aisha take sai su ringa kai waya kyaututtuka to su kuma mata abun yana damun su mata annabi saura. suka kira na a Fatima Issa suka ce ki je ki gaya wa babanki falyattaqillah ya ji tsoron Allah <laughs> fi amri Aisha a kan lamarin nana Aisha Fatima ta ce me faru ce dan me za a zo a gaya masa dan me za a zo a ware ta sai a lokacin ta za a riga kawo kaza a kawo kaza a kawo kaza hmm. yanzu kaga wannan abun shi ba lallai ma annabi ya san da wannan ba ba lalle ya sani ba mm. sallallahu alaihi wa sallama to kuma su sabai su suka yi ra'ayinsu mm. ba shi ce a kawo ba shi ce a kawo to kaga amma ɗabi'ar mace tana iya zargan ka akan wani abu da ke faruwa a gidanka ko da ba kai ka ce ai ba kama san ana yi ba mm. to kada mutum ya zo ya faɗa da mace ya yaƙi mace a ce sai na suke ki na sallame ki akan irin wani abubuwa na ƙananan abubuwa na kishi suna da kishi dole sai sun nuna kishin su akan abubuwa to kaga kenan har gidan annabi sallallahu alaihi wasallama suna daga cikin ba ni sunan shi matan da a su sun nuna kishi irin nasu sai dai mm. kishin su na hankali ne ba na shi hankali ba mm. yawwa dole da ƙarshe abin da annabi yake so da shi ne za kuma sun tabbata annabi ba zai nuna fifiko akan wata a cikinsu ba ya ma musu duk abin da ya kamata ya musu to wannan yana yana yana yana iya faruwa sannan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a lokacin da Allah ya saukar da ayar ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidna zina hayata ad-dunya wa zinataha fata'alaina ummatiyakunna wa usarrihkunna sarahan jamila wa in na turidna Allah wa rasulahu wa dar al-akhirata fa inna Allah a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima surah ahzab lokacin da Allah ya saukar da wannan aya ayatu takhir ake cewa hmm. a yadda Allah ya ba wa matan annabi zaɓi ko dai su zaɓi rayuwar duniya da morewa duniya da jin daɗin duniya ko su zaɓi rayuwa da annabi sallallahu alaihi wa sallama idan har rayuwar duniya kuke so da kwalliyarta to za mu jiyar da ku daɗi kuma ma za mu sake ku kyakkyawan saki musallame ku kuma kuna nufin Allah da manzon Allah ne da gidan lahira to ku haƙuri da abin da kuka tarar da kanku tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lalle Allah ya tanada wa masu kyautata a cikin ku babban lada mai girma da haka yana zuwa sai ya ce wa Aisha ga abin da Allah ya ce min shi kuma abin da ya faru shine matan ne suka haɗe mitin gaba ɗaya suka haɗe bakin su suka je suka ce wa annabi rayuwa ta yi kunci matsi yayi yawa ba su da kaza ba zami ba ba ba ba ba ba ba takalmi babu sarƙa babu kayan kwalliya ba kayan more rayuwa irin dai bukatu na mata na gida hmm. abin mamaki tun a zamanin annabi suka gaya mai ya tsaya ya shiru ya ga cewa shi dai annabi ne wadda ba na sunan shi ba na annabi ne wadda Allah ya turo shi da bayani akan lahira da gudun duniya ga matansa kuma sun ce sai ya kawo musu abin gari a dan musu gari to za mu dakata ana insha Allah sati mai zuwa sai mu dora akan wannan gabar dan kada ka manta a tunatar da ni na san akwai tambayoyi ko eh. insha Allah Allah ya ba mu nasara Allah ya ba mu ah, tawfiki da kuma dacewa to an sauraro za ku iya neman mu kai tsaye ga mata akan sifili takwas sifili shida shida biyu sifili sifili takwas takwas biyar maza kuma sifili takwas sifili tara sifili hudu biyu sifili takwas takwas biyar sai sakon karta kwana da ya maza da mata sifili bakwai sifili biyar biyu biyar uku sifili sifili biyu tara akar makallahu ga wani sako da ya shigo wata mata ce ce salam wallahi idan na fara yi wa mijina abun kirki sai in daina saboda rashin ɗan hasafi wallahi malam buƙatar ɗari biyar sai raina ya ɓaci kuma ba babu ce wallahi malam kuɗi nake binsa ya ƙi bani da na dage akan me yasa sa bani ba zai bani ba sai ya ce aike na yi wa wahala da kudin kuma fa tiyata aka yi min ta haihuwa kuma aka yi a sa'a ɗan lafiya nima lafiya yana faruwa Allah ya jarabi wasu matan da mazaje marwata eh. wannan yana faruwa ma'ana ina son mata su kwantar da hankalinsu su sani mm. ba duka maza ne suka zama masu sakin abin hannu ba masu bayarwa masu taimaka Allah zai iya jarrabar ki ki fada hannun wani zumbul maruwaci mm. to idan muka duba a tarihi matar Abu Sufyan ta taba zuwa ta yi irin wannan tambaya a gurin annabi sallallahu ta ce tana tare da abu sufyan ita bata koyi ba ma ta ce inna abu sufyan rajulun shahih abu sufyan wato mutum ne mai rowa kaga wannan duba hadisin haka aka faɗi shi da sabai suna ɓoye wani abu da sun ɓoye wannan hadisi hmm. matar mutum ne ta kawo ƙara su kasa amma kaga an faɗa hmm. ta mutum ne yana da rowa la yuti ne ma yakfi ne wa yakfi baniya baya bani abin da zai ishe ne ishe yana ina cikin matsi duk Allah akwai laifi idan na ɗauka a cikin dukiyarsa bai sani ba ne mana hidimar gida annabi ya ce ba laifi bil ma'ruf so ina baki shawara ki hakuri da shi na farko dai tunda da kin fahimci haka ne ki daina barin kuɗin ki yana shiga hannunsa tun da gola ne in ya rike baya sakewa ki kula da wannan sannan kuma ki kula ki mai da hankali akan ƴaƴan ki kawai ki ci gaba da matsanta masa karɓi hakkin ki kar ki kyale shi duro su kar ki kyale shi a ci gaba da yi mai wa'azi a sauraron malamai yana ainihin jin mai Allah ya ce annabi ya ce da kuma nauyi na iyali da haƙƙi amma kar ki kashe auren ki saboda mijinki baya baki ko yana da ruwa ki hakuri kuma ki daina masa ƙin biyayya wai saboda bai baki ba a ki masa ke ai biyayya da zaki masa ai Allah ne ya ce ki masa ko ya baki ko bai baki ba ki masa eh. da'a ki fita daga wajen Allah kar ai laifi biyu yayi laifi ke ma kin zo kin ƙara laifi eh. yayi laifi bai taimake ki ba kuma ke ma za a sama ki da laifin kin yi masa biyayya da in yi masa da Allah gane da mu assalamu alaikum alaikum salam muna tare da gurguje. Shi yana sauraron cikin magana ƴaƴansa amma magana tsakaninsa da ita baya saurara. Wato malam ina gaya maka wani abu guda malam wallahi malam akwai larurori a ƙasar nan na cutar da mata fiye da yadda kake tsammani. Na faɗa a karatu na maimaita wallahi malam babu wata rana da za a zo face sai mata sun kira ni suna bayanin wato larurar damuwar da suke da shi tsakaninsu da mazajensu. abubuwan sun yi yawa to wannan mata ni da nake baki a gurguje shine a magana ki tana da muhimmanci a kula da ita a duba da ita kokari zaki ki hakuri tunda akwai ƴaƴan kuma yana kula ki akan harkar ƴaƴan ba mm. laifi mm. ki ta jansa a hankali ana yi masa addu'a ana masa nasiha sannan kuma wataƙila baya so ya ci gaba da hira alaƙar auratayyar ku zamantakewar ku ta aure saboda ya yi nesa da ke baya tare da ke kada ki tayar masa da sha'awa hankalinsa ya mm. tashi dan mm. akwai wanda kaga ya faɗi haka ɗin karare ce shi wallahi baya so ta wani hira da ita saboda kawai yana shiga damuwa ne mm. to ki masa wannan uzuri ko kuma wannan ne amma dai wani sati za zamu da baki amsa mu da ki da baki wasu shawarwari insha Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya mana afuwarsa Allah ba mu da ci amin ya rabu duka duka iya abin da zamu iya kawo muku kenan a madadin shugaba